الله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم السبت 28 ga watan 11 shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da 11 ga watan 8 shekara ta dubu biyu da goma 2018 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wani littafin albarka na sahihi bukhari muna kitabul mazazi um, babu umratul ba. in kawo hadisin nan mai tsawo da annabi ya zo shiga maka kafirai suka hana shi sai da suka kafa masa sharuɗa da dokoki yau za mu tashi hadisin Muhammadu bin rafi shi ma dai yana da alaka da kissar da ta gabatar sunna wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa ala salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن راشد قال قال قال بن بن قال قال قال حدثنا عبيد بن سليمان عن نافع عن أحد بن عمر رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجع مستيرا حال اقوال قريش بينه وبين البيت ونعى عليه من رأسه وقال وقاضاهم الا أن الا أن يأتيك من الأمر ما الآن ولا يأخذ السلاح ولا يسلى عليه إلا مصر ولا يقيم الساعة إلا معه واعتبر أن هذا المكر فدخلها كما كان صلاه فلما أن أقام بها صلاته أمروا أمروا أن يخرج أن يخرج وخرج نعم قال حدثنا قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا بريد عن منصور عن مجاهد قال ذكرته انا وهو بن الزبير المسجد وإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء إلى عائشة ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربعة أربعة إذا هن في رجب ثم سمعتم حين سمعنا قلتنا عائشة فقال يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو أبو أبو أبو غنمان إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر أربع إلى عمر كلاهما في رجل في رجل فقالت ما اعتبر النبي صلى الله عليه واله وسلم عمرة الا وهو شاهد وما اعتبر في رجل في رجل نعم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن اسماعيل ابن ابي خالد سمع ابن ابي اوفى يقول لما اعتبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فسرناه من من جلمان المسكين ومنهم ان يؤذوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ونعم حديث محمد بن رافع يتي حدثنا أم سريج أم سريج نيكو إيه شيكو ميتي حدثنا سريجكو بالسين والحاء al-muhmalatayn wasu kuma suka ce surayj akwai riwaya da aka ce surayj ibn nu'man kenan al-baghdadi mutumin baghdad ne malamin imam al-bukhari ne amma bi wasita قال حدثنا فليح wancan surayju ko surayjun ko suraihun wannan kuma fulaihun wannan لك بيني نا عبد الملك ابن سليمان امام البخاري كانت سنديتي وهندسني محمد بن الحسين ابن ابراهيم آه، ودع كفتن سدا آه، ابن اشكاب الحافظ مثل بغداد المشيمه قال حدثني ابي يتشي بابانا يا زنتدني شني الحسين اشكاب ابن ابراهيم ابن الحر العامري ابو علي الخراساني shi ma mutum bagdad ne wani hadisin na mutanen bagdad ne mutanen iraq ƙala haddasa na fulahi ibn suleiman an nafi an ibn umara an rasulallah sallallahu kharaja wanda allah ya fita wata rana zuwa Makka a watan da irin wannan watan da muke ciki kenan mu'tamiran da niyyar zai je umara fa hala kufaru quraish bainahu wa bainal baiti kafirai na ƙuraishawa suka shiga tsakaninsu shine fahala fahala bainahum al-mawju fakana min al-mughraqin wa hila bainahum wa bain ma yashtaqun shiga tsakani shine hala ya hulu su kafirai suka rufe hanya suka shiga tsakaninsa da ɗakin Allah lokacin da ya isa wannan wuri da ake ce da shi hudaybiyya shikenan tunda suka hana shi shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka dabbar da ya taho da ita tunda shi ko umara ma zai je sai tafi da dabba da zai yanka ta sadaka mu yanzu kaga mun saba yawanci in ka ji mutum yayi hadaya to aikin hajji bai ko to amma a sunna ko umara ma mutum zai damu sadaka ne yayi yanka wannan hadaya din a sunna ko umara ma mutum zai yi zai iya yanka wannan dabba din annabi ya yanka dabbarsa sanda an hana shi shiga kuma ya yi niyyar sadaka da zai koma da ita madina ba wa halaka ra'asahu kuma ya aske gashinsa don ya nuna ya yi tahalluli daga wannan umra galiban ko abin da yake a sunna mai umra baya yin aski sai in ya je ya gama umararsa baya aski sai ya gama umara to yanzu an hana shiga to dole ya ta sa ya yanka dabba kuma ya zo ya aski ne, bil hudaybiya a da farko cewa yayi da sahabbai yace ku je ku yanka dabbobinku ku je ku yi aski an hana mu shiga an hana mu shiga suka yi shiru suka zauna suka yi jimami babu dai wanda ya tashi su suna ganin cewa yaya aka yi annabi ya haƙura haka da wuri sannan suna ganin cewa ya kamata annabi ya ba su dama su yi amfani da ƙarfinsu su shiga makannan tun da sun zo da niyyar ibada to suna ganin akwai yiwuwar watakila a samu damar shiga ɗin so ba su yi gaggawa yi ba annabi sai ran sai ɓaci ko watakila a masa wayi a ce ga da yi so annabi sai ran sai ya ɓaci alaihi salatu wassalam ya je gurin matarsa yake ce da ita gashi nan mutane sun halaka na ce su yi kaza ba su yi ba sai ta ce a'a ya rasu rasulallah ai ka kaji kaji ga uzurinsu abinda za a yi ka kira zaminka ka ɗauko abar yankanka da kanka a gabansu ka yanka ta ka kira zaminka ya yi maka aski in sun ga kayi sun tabbatar babu shiga maka juyawa gida za a yi za su yi haka ɗin kuma annabi ya yi yanka sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya kira sa kawai ya masa aski ai kowa sai kama yi kawai gaba daya wannan shine at-ta'limu bil fi'li aw qa'u fi an min at-ta'limi bil qawl karantarwa a aikace a ga mutum yana aikata abu a aikace to ya fi ratsa zuciya ya fi karkuwa sama da karantarwa a baka ba a practicing kuma Allah ya je wannan aski wa qadahum qadahum anan salahahum annabi ya sulhu da su kafirai cewa na'am tun da sun hana shi shiga to zuwa yaushe zai shiga ala an ya al'amal mukbil cewa zai zo ya umra sai baɗi shekara mai zuwa shine amal mukbil wala yahmil silahan kuma aka ce da sharadi na farko dai sai baɗi za a umra nan dushirin su su juya su tafi gida na biyu kuma kada a yadda a ɗauki makami in za a taho ka duba wani sharadi kana tare da abokanan gaba amma ga abin da suke cewa sannan suka ce sai dai in takwabi kawai banda takwabi ba su yadda a dauke wani ba takwabin ma kuma a sa shi a cikin gidansa a rufe kar a ga ruwan takwabin a buɗe wala yuqima biha illa ma ahabbu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai zauna a makka ba in ya zo umran sai iya adadin kwanakin da su kafiran suke so kwana uku ne kamar yadda riwaya za ta zo makaranta kwana uku suka bashi shikenan annabi ya ce ba komai na umar kamar yadda muka faɗa ransa ya ɓaci sahabbai duk sun ji ba da suka ce yanzu ya manzan Allah a ɗora mana wannan sharuɗa na ƙasƙanci wannan sharuɗa na ƙasƙanci a ɗora mana su a ce ba za mu yi kaza ba ba za mu yi kaza ba kuma mu yadda ka ba mu dama mu buɗe hanya mu wuce ba ka ce za mu shiga maka ba ba ka ce za mu shiga ba bai ce ina ce za ku shiga amma na ce yau ko gobe ko jiya ko jibi sai da abubakar ya ja kunnen na umar ya ce kai ka daina magana annabi ne ba duk abin da ya yi akan wahayi ne ka yi haƙuri kawai abin ba daɗi amma haka allah ya so wallahi malam haka suka juya suna kallo suna hango ga makannin nan Allah ba su iya shiga ba ai tafiyar wajen kilomita 400 suka juya bayan sun shanye tafiyar sun zo biya fa sun zo bakin gari kamar yanzu mutum ya zo Kano ne ya zo Maribi. kawai a tsari shi a ce ba zai shigo gari ba yana kallo ya taho daga Bauchi kenan eh ko a ce mutum ya taho daga Katsina ya zo da Wanau a ce zai shigo ba annabi ya haƙuri ya juya wallahi haka aka tafi wannan yana nuna mana yanayi na rayuwa dole ne wani lokacin sai an yi haƙuri duk daga daraciya kana kan gaskiya to idan wata musibar ta zo sai ka haƙuri haƙurin nan insha Allah duk wanda ya haƙuri Allah yana masa sakayya innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana yin sakayya ga masu haƙuri yana ba su ladan su ba lissafi cika musu yake fasbir wa ma ka illa billah kai haƙuri haƙuri dan Allah wannan ka dora shi akan komai na rayuwarka yi haƙuri dan Allah yi haƙuri dan Allah akan komai kar mutum ya ce zai tada hankalinsa akan wani abu haka annabi ya juya da shi da sahabbai minal amil من فاعتمر من العام المقبل في النبي يشري عمره شكرا يذوا غتنا حتى دهو فدخلها كما كان صالحهم يشيغ مكه كما يد da su bai تنجه komai ba ba abun da ya dauko in banda ta kuban ba falamma na qama biha salasan bayan annabi ya zauna a makka yayi umra kwana uku kawai ka duba gajiyar tafiya tafiyar kilomita wajen 400 da wani abu mutum ya taho ai kaga ga umara wahala umara a yi sa'ayi a yi dawafi a yi a ibada amma bar mutum ya tsaya a ɗakin kaban ya sallah ya addu'a wai iya kwana uku aka ce wasu tattara su daɗa komawa abin da tafiyar da kana buƙatar kai sati guda ko kwana goma ko ashirin ma amma ina aka ce su fita amaruhu an yakhruja minha suka ce fita daga makka fa kharaja za a yi jayayya wasu daga cikin sabon su suka yi ta faɗa cewa ai wannan wulaƙanci ne ma sun hana mu bara mun haƙura banan mun zo mun shigo kuma a zo ana mana korar kare mu da garinmu garinsu ne ba hijira suke suka koma madina ba suka ce bara a fita ba annabi ya ce a ba me mu fita hakan din ya fita kamar yadda makaranta a baya قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا jarir um, jarir ibn abdulhamid kenan الرازي دغ منصور ابن المؤتمر دغ مجاهد شيني ابن جبر yace da kalto ana da urwa da ni da urwa mun shiga urwa bin zubair urwa ta bin zubair mun shiga masallaci masallacin annabi kenan na madina muna zuwa faida abdullahi bin umar jalisun sai muka tarar da abdullahi dan umar yana zaune ila hujrati aisha ya jingina a jikin ɗakin na na aisha kamar yadda mun sha gaya muku masalacin annabi yana haɗe ne da gidajensa Mana kamar wannan wundunan da ke gani shine ƙofofin matan shi nan ƙofar wance nan ƙofar wance nan ƙofar wance so annabi yana kishin gida daidai ɗakin aisha ɗakin aisha kuma shine ke dab da inda liman yake aka tarar da abdullahi dan umar yana zaune a rana sai ya urwa ya ce ibn zubai kamar yadda a riwayar musulun ya yi bayani ya ce kala urwa ibn zubai ya ce wa abdullahi dan umar kamar ya tamarar nabi sallallahu alaihi wasallam wai ni gaba ɗaya ma manzan Allah a duniya kan umara guda nawa yi sai abdullahi dan umar sai ke cewa annabi ya yi umara ne guda hudu kacal arba'a umar umra guda hudu annabi ɗaya daga cikin umran da ya ce zan iya tunawa a watan rajab ya yi ta yanzu anan mun samu ilimi cewa adadin umra da manzon Allah ya yi a rayuwarsa guda hudu ne ya ce sun masami ana istanana aisha urwa sai ke cewa muna cin wannan yanayi sai muka jiyo wato goge bakin aisha a ɗakinta asuwakinta shine istinan tsabar tana yin tana yin da gaske har ya kai ga wanda suke gefen ɗakinta suna jiyo alamar goge bakinta mata annabi saboda ya koya musu tsabta. sai urwa yake cewa ya umul mu'minin yana waje din sai ce ya ke umul mu'minin suna girmama su bai ce ya aisha ba ala tasma'ina ma yaqulu abu abdurrahman ba kya jin abun da abu abdurrahman yake faɗa waye abu abdurrahman kunyar abdullahi dan umar ne kunyar abdullahi bin umar ne abu abdurrahman su suna kiran sunan mutum da alkunyarsa dan su girmama shi baki ji ba abin da yake faɗa wai yana cewa wai inna nabi sallallahu alaihi wasallam ya itamara arba'a umar annabi yayi umra guda hudu ihdahunna fi rajab har ma yace ɗaya daga cikin umrar da annabi yayi a cikin watan rajab ne ka duba tambaya ya zo yayi ya tambayi abdullahi dan umar sahabi amma tun da ya ji motsin matar annabi ya san watakila zai fi samun ilimi ingantacce ko da ƙarin bayani dan haka sai yake so ya tabbatar da maganar da um, Abdullahi bin Umar ya gaya masa shin gaskiya ne annabi yayi umra guda hudu kuma ɗaya a cikin watan Rajab ne sai na Aisha ta bada amsa a matsayinta na malama Sarku kuma manta tana cikin malamai a cikin sahabbai manyan sahabbai sun yi fatawa ta musu gyara daga ciki akwai wannan haka imamu zarkashi ya yi littafi dangane da wannan ya nemo matsaloli da sai wani sahabi sai ba ta fata sai na Aisha ce Allah ji dan wani ba haka bane kaza ne daidai an ce an ce an ce annabi ya ce idan mace ta zo ta wuce gaban mutum yana sallah da da kare da bakin jaki sallah ta lalace sahabbai suka ba da wannan fatuwar na Aisha ta ce Allah Allah ya ji danku da rahama banda mace a ciki ya za ku hada mu da karnuka da jakuna ya za a ce don mace ta wuce gaban mutum a ce sallarsa ta ta ɓaci abin da ya tsaya akan jaki da baƙin kare jaki da baƙin kare in sun wuce ta gaban mutum eh, afon kare baƙin kare da mace kai Baƙin kare da mace idan suka wuce ta gaban mutum sallarsa ba ce sai ta ce to ban da mace a ciki akwai dai baƙin kare me dalili ta ce ni da annabi yake tashi yana sallar dare a ɗakina ina ma kwanci a gabansa a gabansa ma nake kwanci fa in zai yi sujada sai ya taɓa ni ma ya ce in janye kafa ta yi sujada karewa ma ballanta a ce wai wucewa ya za a daidaita mu da karnuka ta musu gyara aisha to shine nan aka tambaye ta yaya tace ce ma kamar annabi sallallahu alaihi wasallama umratan illa wa huwa shahid ta tabbatar da ilimin da abdullahi dan umar ya kawo cewa eh haka ne babu wata umra da annabi ya taɓa yi face yana tare da abdullahi dan umar duk umran nan guda hudu da annabi ya yi to lalle yana tare da abdullahi bin umar illa wa huwa shahidun daidai ke da illa wa huwa hadirun ma'ahu shahid hadir faman shahida minkum ai ana nufin faman hadara minkum shahra sai ta ce amma yayi kuskure wa ma'tamara fi rajabin qattu annabi bai taɓa yin umra a watan rajab ba kwata kwata lallai dai yayi umra guda hudu kuma lallai abdullahi dan umar suna tare da shi amma ya samu kuskuren lissafi manzo Allah bai yi umra <clears throat> a watan rajab ba injina na aisha kaga nan ta tabbatar da maganar umra amma ta yi inkarin maganar wata rajab to wannan yana nuna mana um, wani babban mutum yana iya yin magana watakila wani ya gyara masa haka ilimi yake kuma mutum yana iya sha'afa ka faɗi wata magana ka gino a kanta kuma daga baya a fahimci cewa akwai gyara a ciki na'am eh wahami ne tunda ka da shi akai umara warai kuwa warai da gaske eh, yana iya faruwa yanzu misalin ɗanka ɗanka da ka haifa a gidanka kai ka yanka masa ragon suna ka sa masa suna ƙarewa dai ko to za ka iya zuwa ka zo ka ba da lissafin watan da aka haife shi ko shekarar da aka haife shi kai kuskure a ai wani ai Eh, a watan rajab aka haife shi sai uwar ta ce a kamanta dai ai a shawwal aka haife shi to eh haka ne ko manta? zai iya yi haka abu ne ɗabi'a ce ta dan adam ko قال حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله مالم امام البخاري ne shine Ali bin al-Madini قال حدثنا سفيان وانا سفيان Sufyan ibn Uyayna malamin Ali madini daga Ismail ibn Abi Khalid mutumin Kufa ne hafizi ne wannan ana ce shi hafiz saboda tsabar hadda Ya ce ya ji ibn Abi Aufa shine Abdullahi ibn Abi Aufa Abdullahi ibn Abi Aufa yana cewa lamma tamara Rasulullahi sallallahu yayin da manzon Allah ya yi umra wannan umra umratul qadiyya wannan umra da ya je ya zo aka hana shi din nan ya dawo wannan muke magana kanta ya yanzu satarnahu min gilmanil mushrikin yace saboda yanayin da ake ciki ta kai ga sai da muka ɓoye wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga yaran mushrikai samarin mushrikai muka ɓoye annabi ba a gan shi ba ba don komai ba saboda wa minhum da sauran kafiran ma ba mu bari aka ga manzon Allah ba ba don komai ba an yi uzu rasulullah dan kada za su iya cutar da manzon Allah za su iya jifansa za su iya su tsare shi sai mai wulaƙanci duk da alƙawarin da aka yi kun gane ku karatun ba an yi alƙawari ya dawo umra ya dawo ba duk alƙawura sun sa dokoki ko to yanzu ya dawo zai din amma duk da haka da zai umar sai da aka ɓoye shi haka yi shiga a ɓoye cikin mutane suna ɓoye shi ba a bari aka gan shi ba haka yi zai dawa fiye yawa da sauransu saboda yaran mushrikai yaran za su iya jifansa za su iya tsar hanya za a yi mai ta'addanci wato irin waɗannan abubuwan karam kallon in kana karanta sai su ta baka wani irin tunani wato na farko dai shi kaga annabi annabi ne aikace daga Allah ka duba irin matsalolin da ya tsallake ma yana wucewa to ina ga mu shi ba yana da wahayi akwai mala'iku masu ba shi kariya akwai kaza akwai kaza akwai kaza so wannan yana nuna mana duk yanayin da musulmi ya tarar da kansa akan harkar da'awa su sai ya haƙuri Allah ce inna suru rusulana na amanu wa yawma yaqumul ashhad lalle za mu taimaki manzanninmu da wanda suka yi imani cewa Allah zai taimake ka nan ba lalle ne taimakon yanzu yanzu ya zo ba za ka iya gamuwa da matsala kuma kafiran nan da kake gani ba su da kirki wallahi tallahi ba su da kirki ga ba su gaba ta kare akan musulunci la imana lahum ba alkawari haka suka yi wa manzanmu kuma yanzu ma karku tsammanin za su ɗaga mana gaba sai dai in ba su samu dama ba sai dai in ba su samu dama ba a shi nan ana ta fama ko mu yanzu nan a najeriya ai kuna gani ana ta fama yanzu akan harkar zaɓen ana ta yi ko nan yan uwanku suna nan ana ta tsalle tsalle wancan ya shiga nan wannan ya yi kaza su ma suna can suna shiri a coci yanzu wai su a nufin su su arnan ƙasar nan a bana ɗin nan wannan zaɓen da za a yi nan gaba bayan za a yi musulmi ya hau kujera ku tunaninku daban nasu daban duma din ma shi yasa aka ce 2019 nan sai abin da Allah ya yi su suna can suna da ba mu san ta za a fito da abin ba a wata jam'iyya za su yi tasu ta arna su su kadai a ayyana suna ganin za su iya cin zaɓe su kadai da taimakon musulmi munafukai yan uwanmu da suke taimakon su su suna shirin nasu bakin cikin su ne sa musulmi zai haƙura bayan azabar da arnan ya mana shekara kaza da ta wuce la aimana lahum to abu mai tausayi abin tausayi shine wato mutum ya wayi gari baya fahimtar irin wannan Koya ya wayi gari kana mutumi kana taimakon waɗannan mutane na'am na'am na'am na'am na'am na'am نعم kenan kenan ma su rabaran ne ma za su zaɓa ma a matsayin shugaban ƙasa kenan ah to to Allah ya Allah eh eh eh wa za a zaɓa Allah ya Allah dai haɗa kawo Allah gyara mana halin mu Allah ya kubutar da mu da duk wata fitina da za ta iya tunkarar mu kuma da mu irin waɗannan abubuwan rikice-rikicen da ke gani alamu ne na samar da rashin zaman lafiya idan rikici ya yi tsanani to sai ƙasar ta rigi Allah ke yi babu daɗi wannan rabe-raben da kuke gani bai da daɗi alamu ne na fitina alamu ne na mai fitina sai dai addu'ar mu mun dage da yin addu'a muka gyara halin mu muka tuba wala Allah Allah ya rufa mana asiri abin da muke jin tsoro ya wutar da mu insha Allah kamar yadda ya wutar da mu abin da ya gabata na'am yi shi annabi ba ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa eh, a ce an yi alkawari da shi ya karya ba wani yana bayani ne a kan duba duk alkawura da aka yi da annabi na zalunci ne alkawarin na zalunci ne aka yi cewa ya haƙura yadda ka duba duk sai da ya haƙura ya cika su shi annabi da bai kare alkawarin ba duba dai irin fita daga makka nan ko rakkare aka yi ku fita ku fita garin su ne fa ɗakin ka'aba nan ɗakin ubangijinsa ne da yake yi bauta amma annabi ya kiyaye alkawarin nan a nuna ma musulunci yana da kula da ne alkawari ko da makiyinka ne kuwa ne kun yi alkawari in ka yadda alkawarin in dai ka yadda to lalle sai ka cika ba maganan karya alkawari la gyara mana halin dai wallah cika alkawari ma a akwai wahala akwai wahala alkawari akwai wahala alkawari ko a gida ne tsakaninmu da matanmu ai ba ma iya cika shi mana tsakaninmu da 'ya'yanmu ma mutum zai yanka alkawari wa iyalinsa wallahi ba lalle ne cika ba ya yi wa 'ya'yansa alkawari zan yi muku kaza zan yi kaza ba lalle ne iya ba sai wanda ya dage kuma wani abun ana da damar a yi kawai shi ɗan sai ce kai da Allah rabu da su ka yi kaza kuma rauni ne kuma akwai tambaya a kai mu je mana قال حدثنا سليمان بن مريم قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وقت وهل وحده ثم ثم ثم يقضي فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يملوا الأشواك ثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يملأوا ولم يملأوا أن يحضرهم أن يرموا أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم الإبقاء عليهم وزاد وزاد وزاد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لآل لآله الذي استمنح لآله الذي استعمنا قال أرملوا بالجذور المشركون قوتهم والمشركون من قبل سؤال الآن نعم قال حدثنا محمد بن سفيان قال حدثنا محمد بن سفيان بن عوينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم بالبيت وبين الصفا والمروه نورا يدركون قوته نعم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وحيد قال حدثنا ايوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وزود النبي صلى الله عليه واله وسلم ميمونه وهو محرم وبنى بها وهو حلال ومات بسرقة ومات بسرقة قال قال أبو عبد الله وزاد ابن بالسرقة وعتق من أبي لبيب وأبان صالح عن عطاء عن مجاهد عن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة في عمرة القضاء wannan hadisin Suleiman ibn Harb سليمان بن حرب الواشحي أكيتشوا قال حدثنا حماد بن حماد شيني ابن زيد دقى ايوب السختياني ايوب السختياني دقى سعيد بن جبير مكم كوفني سعيد بن جبير الكوفي عبد الله بن عباس يتي قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من ذا الله يازو da shi da sahabbarsa sun zo makka kenan a wannan umratul qadiyya ko umratul qada sai mushrikai suka ce ka duba fa bayan an sun hana su zuwa wancan shekarar yanzu ba nan suka zo to kafin annabi ya su sai suke ga ƴan uwansu yaqdumu alaikum wafdun wasu mutane za su zo muku wai suna gaya wa jama'a su ƴan uwansu kafirai a makka wahanatuhum humma yasriba wasu mutane za su zo muku zazzabin madina ya raunana su ya kashe su gaba ɗaya ba su da ƙarfi ba su da kawai duk zazzabi ya kashe su zaman sa madina wai ana nufin annabi da sahabbansa ba su da lafiya kenan ma'ana a daɗa ƙarfafan sauran kafirai cewa kar ma ku ji kwarjinin wannan mutumin shi manzon Allah kenan da shi da sahabbansa ko ku yi sha'awar binsu ko kuma ku ga suna da wani ƙarfi garin ma da suke zaune madina ma zazzabi ya rugurguje su shine wahanat humma kalmar humma ana nufin tsananin zazzabi ya halaka su an yada propaganda don kada a ga manzan Allah da wata kima kuna abu sai labari ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi tun da gani ake mu masu rauni ne ba mu da ƙarfi bari mu nuna musu da ƙarfinmu shine ce idan kun zo yin ɗawafi zagaye bakwai din nan na ɗaya na biyu na uku ku yi da fofoti ku yi sassarfa kuma abu na biyu idan kun zo ku cire ku sauke ihramin daga kafaɗa ku ta dama saboda sun zo a masallacin haramin inda lokacin yana gargashin dokarsu ne musulmi bai da fawa akan masallacin haramin suna zazzaune a cikin masallacin harama suna kallo sun gaya mutane ku zo ku gan su duk zazzabi ya kashe su annabi ya ce kowa ya cire damtsansa a yi da fofoti da sassarfa cif cif cif cif cif cif zagaye guda uku nan dan su ga cewa da sauran da ƙarfinmu da lafiyarmu ba kamar yadda aka yada propaganda cewa zazzabi ya kashe mu ba jama'a wannan shine sababin da aka ce in an zo yin dawafi in an zo umra ko aikin hajji a yi wannan zagaye na tsawafin wato tsawafin da mutum ya zo na farko zagayen nan na ɗaya na biyu na uku ya yi guda uku cikin sassafa kuma shi ne hikimar cewa a cire kafaɗa idan an zo yin ɗawa idan a nuna wa arna ƙwanji kaga wannan yana nuna cewa bai kamata ma mu zauna haka haka ba yana da kyau mu ma mu rinka nuna fawon wani lokacin ko ba ka bane bane yawo matasa a rinka ganin su da sauran da karfi karfin su ba wai mutum ya zo ya zauna kamar mace ba hakan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi hakuri ba na ce kamar mace na kaskanta mace ba ma'ana mace ai kun san an santa ba kazar kazar ko yawa karfin ba ɗaya bane namiji ya fita ta nesa ba kusa ba wata macen amma ba ba dukansu ba don wani nan ya zo nan ya muna magana da shi matarsa tana masa kaza tana masa kaza na ce to ba sai ka rike ta ba ce ka mana wallahi ba zan iya ba ga ta kuma a gaban ce wallahi ba zan iya ba ta fi karfi na na ce to wani shaidanci take masa na ce ba sai ka rike ta ba ka hana ka ce wallahi ba zan iya ba ya haƙura kawai da shi sa ka gaba kowane namiji ne fi kowace mace ba ya bi hankali ka je ka da wanda za ta tukwikwaye ka hakan annabi sallallahu alaihi wasallam yace su yi wannan yanzu mun gane dalilin ar-ramalu al-ashwatu thalatha ko yin sassarfa zagaye guda uku wa an yamshi ma bainar rukunaini sannan idan sun zo tsakanin ar-rukunul yamani da al-hajar al-aswad shine rukunaini hajar al-aswad da rukunul yamani to sai ai tafiya ana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa lam yamnahu an ya'murahum an yarmulul ashwata kullaha manzon Allah bai hana su ba su yi fofoti su yi sassarfa a zagaye guda bakwai din na dawafi bai hana su ba Illal al a alaihi sai dai tsabar yana jin tausayinsu ne kawai tausayi yasa dan kare da son samu ne dawafin gaba ɗaya da gudu za a yi shi amma saboda tausayin annabi ka duba shi ko ina sai ya bayyana tausayin sa malam wallahi eh lin talafin wallahi wallahi da san samu ne a yi zagayen guda bakwai da gudu amma al'ibka alaihim tausaya musu tausaya musu ya sa ne yasa annabi alaihi salatu wasalam ya ce su yi guda uku sai guda hudun kuma a yi zagaye a hankali wa za da ibn salama a ibnu salama ya wato ya yi ƙari a riwayarsa kenan shine abu abdullahi kenan hamad ibn salama kenan daga ayyub as daga sa'id ibn jubair daga ibn abbas lamma qadima annabi sallallahu alaihi wasallam li amihi alladhi ta'mana yayin da annabi ya zo makka a wannan shekarar da ya samu aminci shine istamana shekarar da ya samu aminci mana dakhala fil amani ya shi samu cikin aminci akwai security an ba shi dama zai je yayi kala sai ce wa sabansa ilmilu ku yi sassarfa Shi ne shine ramalu ku yi sassarfa liyuriyar mashirki na hun annabi ya yi wannan ne don ya nuna wa mushrikai ƙarfin musulmi ba laifi ba ne musulmi dan sun yi wani abu sun nuna karfin cewa kar a dauke su wato ragwaye ne a ɗauke su ba su da ba na sauransu ba su da ƙarfi ta yake cewa mushriku na min ƙibali wato ko ai a lokacin mushrikai suna nan gindin wani dutse da ake ce da shi ko ai sunan dutse ne ko ai suna kallo wasu suna nan a masallacin wasu kuma suna hango su suna ganin ga abin da ake yi so ashe ku sani shi kullum abokin gaba rauninka yake nema ku gane wannan karatun Kullum maƙiyinka yana neman lagonka ne yana neman yaya zai kwantar da kai ba wai sai akram kalla ba wai sai shirkai ko kafirai ba ko ina inda maƙiyi ne inda wani baya son ka to shi yana so ya samu wani guri na rauninka a ce kana da rauni wani shortcoming naka ya illata ka da gajiyawarka to shi ne siyasar rayuwa to kar ka nuna gajiyawarka a wajen makiyinka ka nuna za a yi ba abu kaza bane aka ce to za a yi an yada ba za ka iya ba ka ce za a yi insha Allah za a yi an yi ne don a gajiyar da kai to ka ce za a yi kamar yanzu yadda ke faru abubuwa na ka'idoji na gwamnati ko wani clearance an ga musulmi suna kasuwanci suna kaza suna kaza sai a ta cusa wasu dokoki da za a gajiyar da mutum ya zama wannan business din baya yi to sai kai haƙuri ka bi hanyoyin da zaka samu ne kai wannan yana da muhimmanci mu gane shi a karatu ko ina ne ko a makaranta ne za a kawo wasu dokoki don a kore ku ko a aikin soja ko ɗan sanda za a iya kawo wasu abuwa don a nuna gajiyawarsa saboda ba a so ku yanzu wannan uwan ke ta sun je kwas na ɗan sanda limami ne cikin limamai malami mai karantarwa sai ya ce shi fa gaskiya ya ji ana ta faɗakarwa tun da ya kamata a samar da gyara shi bari ya shiga harkar nan ya je ya cika fom ɗin ɗan sanda da komai da komai da ɗan digiri ɗinsa zai je da ɗan matsayinsa yana zuwa kaduna ko ina ne tukunna aka tura shi ofis ɗin wata mata ya zai ci karo da ita wata kafura tana ganin su ce ta ce ustaz a eh, go and remove your trouser go and put short nika je ka cire wannan ka cire wannan rigar ka sa singiliti ka sako mana gajeren wando limami ne malami ne mai wa'azi kuma ya shiga ne da niyyar samar da gyara zai zama dan sanda abu na farko dokar da aka fara bashi je ka cire ka sa gajeren wando ka zo kuma ya zo gabanta ya ce wallahi malam akwai inda za a shigar da mutum sai an je an kwaɓe al'aura kamar sai an duba kawai wallahi akwai inda sai an kwaɗe ka sai an duba ya ce what cire ita gajeren wando ya ce a bari ya sa irin troza ɗin nan kayan training ɗin nan ta ce gajeren wando za ta ya koma ya yi tunani ya ce kayan na fasa bai shi jarabawar ba sai kwana eh <laughs> wani kuwa <laughs> to kaga yanzu da wanda yake rajul ne tsayayye ne ba komai so ya za ka yi larura ne tunda kai kana da wata manufa daga nan zuwa shekara goma shekara kaza wannan laifin da kwana biyu ne ko na uku sannan ta ce wannan yayin wannan abun biya dinnan wannan gemu ka je ka aske shi go and remove it remove your beard remove your your your your, your trouser go and uh, wear shirt nika and come here ya kwashe gemu ya zo ya cire dogon wannan sai saka ɗan gajeren wannan sai zo to har mata ma haka suke musu mata za ka ga ana zuwa ana zuwa NYC ko wallahi malam da mace da namiji a kam ɗin nan wallahi gajeren wanduna ake sawa ba mata suna zuwa NYC ba mace za ta zo da niƙabinta 'yar jami'a ce da niƙabinta da kayanta da komai an zo kam ɗin nan in dai ta shiga kan ɗin nan to sai ta cire ta saka gajeren wando ka ga mace da gajeren wando ta cire kuma wannan hijabin masu ɗan sauƙin sha'ani ne ma za su bar ta ɗan saka ɗan ɗan kwali wanda zai ɗan rufe mata ɗan kanta ba lalle ba ne gajeren wando ko matar aure ne ko budurwa ne gajeren wando kuma in an zo shiga layi da mace da namiji da mace da namiji da mace da namiji kuma a zo a ce a kama hannu duk a NYSC inda da kuke gani duk ana yi wanda duk ya je ya sani a kama hannu ka rike hannun mace watakila matar wani ne watakila yar wani ne ka rike hannunta kai akwai inda ake zuwa a rungume juna ba wallahi a kasan nan ake kafircin ba ya wuce yadda kake tsammani eh ainihin kafirai yanzu kamar ka ce Amerika ko Ingila wallahi ba sa mu yanzu a nan ne irin kasashen mu nan na Afirka din irin ma irin Najeriya babar rashin mutunci ne da mai a tuzartar da addini an san ku musulmi kuna da yawa warai kuwa dun ba muna gani ba amerika ingila duk akwai yan sanda mata musulmi ai da hijabin suna sawa an ba su dama su doka ba ta hana su ba amma banda najeriya haka ba ake yi wannan certificate din na NYC duk wanda ka ga ya same shi to haka sai dai mutum ya yan dabaru ya za a yi ya za a yi ce wannan kuma mutum shi ya san yan hikimomin da da zai yi wallahi tallahi ma'ala Allah ya sauƙi to wannan ɗaya ne daga cikin strategies na kafurai ya za su yi maka illa a mu'amala su rage maka ƙarfi a kan kaza a kan kaza Allah ya sauƙi Allah ya ba mu musulmi masu kishi kaga yanzu irin wannan abubuwan da ake yi shi ne kullum ake cewa in ɗan siyasa bai zama mai kishin addini ba adin da zai yi wataƙila sai ya fi na kafiri yanzu duk waɗannan dokokin wallahi shi a gabanin musulmi za su iya kansile su na rantsi da Allah za su iya gyara su ba wani abu bane ba hatta ka ga yanzu tsere gemu nan da gani soja ko dan sanda ya tsere gemu babu wani fa kar ka dauka wani wani offense ne wani abu ne da ya saba wa kaida akwai kasashen da da gemukan na kafiran amma mu a nan Najeriya an ɗebo wani tsohon ra'ayi dole dan sanda ya share gemu dole soja ya cire gemu dole sai ka cire gemun nan eh ana ta maganar human rights human rights amma ka gani babu human rights ne. tunda you are human beings kuna da right ɗinku me sai a yi bincike a ce me dalilin cewa ba za a tsere gemu ba me aka saba gwamnati dan an tsere gemu dan sanda ya tsere gemu ko soja ya tsere gemu me illa babu to amma ana magana human rights you even don't know our rights in ba ba ku san ma meye rights din namu ba in ma kuma mun sani tsoro an sa mana tsoro ba ma iya magana mu ce kaza yanzu wannan yan majalisar da suke zama suke ta kwale-kwalen sandunan majalisa suke ne ga abin da ya kamata su zauna su da doka a kai kenan amma ba za su yi wannan ba su fitar da musulmi daga cikin daga wannan kaskanci yanzu duk matar da za ta je NYC sai an kira ta da sunan mijinta idan matar aure ne to da sunan mijinta kuma kuma Qur'ani ga abin da yace ud'uhum li aba'ihim a kira su da sunan iyaye yanzu wannan ba za a samar da gyara ba yanzu ba za a iya yin doka yan majalisar nan ba za su yi doka suke a tsare alfarmar mata musulmi da suke zuwa orientation camp din da suke zuwa NYC ba a tsare musu addinin su addinin sa suna sa gajeren wando addinin sa suna cakuduwa da maza da mata suna runguman juna a bar su sa hijabin su ba za a iya yin training din ba da hijabi amma ba za a yi ba ba za su wannan ba shine a gaban su ba saboda naman ba su da addini yan iska ne wasu da yawan wasu ma yan giya ne yan luwaɗi wallahi duk masu majoritin sai abin da Allah ya kubutar kawai babu ba za su tattauna akan wannan ba dai a zo a tattauna akan akan auren jinsi auren jinsi mace ta auri mace namiji auri mace eh eh tunda iskanci ne musulmi ba yanzu din nan dan uwan wani yake ga mu yake magana nan fa tana nan ta magana auren jinsin nan fa suna nan suna ta sa samari matasa 'yan boko suna ta rubutu akan goyon bayan auren jinsi namiji aure namiji mace ta aure namiji ana ta tara evidences da hujjoji sai an daɗa fitowa sai a zo a ta kawo dalilai a ce kaza wani ya yi rubutu ya goyi baya wani ma ya rubutu ya goyi baya dole sai sun tabbatar kuma abin tausayi majoritin waɗanda za su tsaya akan abin wallahi musulmi ne shi yasa wallahi dole a samu mutanen kirki su shiga cikin siyasan nan a samu mutanen kirki tun da dole sai an yi siyasa nan dole a najeriya da ba zai yi ba sai an yi ta to ku zaɓi mutanen kirki su shiga a daina barin 'yan shaye-shaye mutanen banza kazamai wani ma ya gama rayuwarsa a amerika ingila ya gama iskancinsa kawai ya sato su sai zo ya zauna a nan ya yi fasta kawai a zaɓe shi saboda zai rinka raba mutane naira dubu ɗaya dubu biyu ba mu da manufa ba mu da kishi bara mu duba mutanen kirki mu sponsorin ɗinsu mu taimaka musu ba mutumin kirkin in ya zo sai a kasara shi yanzu akwai mutane kirkin suna nan suna son abu, amma ina ko dai ba su da kuɗi ko kuma ba su da sha'abiyya ma'ana ba su da sha'abiyya ba a san su ba a jam'iyya ba san wane ba san wane ba haka dai wanda suka ga daman nan wanda zai iskancin ya shedancin shi za a taimakawa mu kuma nan muna nan shekaru mu suna tafiya muna mutuwa ana kai mu kabari ana binne mu babu canji wulakanci da kaskanci da tozarta gashi nan da abu dubu ɗari talatin ɗin banza haka ake tafiya samari matasa ku ji don Allah ku gyara ku shiga makaranta ku yi karatu ku yi bokon nan da bismillah da kishin in Allah ya kai ku kuka samu dama za ku samar da gyara yanzu misali kano yanzu a ka samu wani matashi da zai fito ce yana neman gwamnan kano matashi a zubar da duk waɗannan tsofaffin eh, masu ruɗaɗɗiyar kwakwalwa a kasa samu kudu sai dai a ba su waɗannan a wane ne wani tsohon gwamna da ya tafi shi zai je ɗauko wane ya sa shi hawan jini ya dame su ciwuka ba kullum suna tafiya ƙasashen waje ba su cikakkiyar lafiya ba su da kaza su ne dole ga 'yan boko ga yara matasa muna da su a kasa samu wani matashi da za a taimaka masa mai kishin al'umma sabon jini irin <laughs> ga ji wani ga wanda TV sun mai furfura wai irin mu wai sun mamaye abubuwan wallahi tallahi wallahi ni ra'ayina akan siyasa na duk tsofaffin a zubar da su dan yawancin su mabarnata ne Allah tsofaffin kwanuka ne sun gane barna sun yi shekaru suna aikin gwamnati suna satar kudin mutane sun san yadda ake sata su sauka a bawa yara matasa yan shekara talatin talatin da wani abu arba'in duk a zubar da su matasa sosai kuma duk wanda yake da kashi a gindinsa a zubar da shi a nemo fresh amma ina ba mu da kishi ai bara a taimake su ba an yi rezin amma bara a taimake su ba bara a ba su dama ba matasan suna domin akwai matasan arewa yanzu kai wani tambayi kai ba ladanin gadon kai wani ka fito kan sula mana yanzu don Allah ba za mu zaɓe shi ba to sai dai kawai karka zama honorable cika tsere wai an ce wani wai cika tsere ya ci kawai sai tsere ya gudu wallahi muna da rauni na'am ni kuma gani na ku 'yan siyasan ku ne ba kwa kiransu kuna nuna musu kai dan siyasa ne kai dan majalisa ne fa wannan da kake gani wannan mai jamu bakin fa dan majalisa tarayya ne zai zama nan gaba Allah ya sa ka je majalisan nan mu neme ka barasa za ka sha mamaki wallahi dan majalisa tarayya ne a Bauchi insha Allah ta'ala ga dan Buharin sa hannu yanzu kuna ganin sa sai ya hau ku sha mamaki <laughs> Allah zai baka za mu taimake ka da addu'a wallahi yawa dan ma Allah ya sa aboki ne da a Kano ne da ka sha mamaki ka samu taimako amma dai Allah kiyaye dan Buhari nan naka kare ne mu neme shi mu rasa dan Allah yan uwana matasa muna da ciwuka da damuwa a samar da gyara a samar da gyara a samar da gyara in matasa ba su fito suka shiga wannan abun suka yi juyin juya hali ba za su yi ta'azabtar da mu ne waɗannan mutane tunaninsu daban ne sun yi nisa sun tafi wani abun daban mu kuma namu tunanin daban kuma an yi magana wai sai a ce in ka yi magana an ce yanzu kwanaki na hudu ba anan na ce a samu mutanen kirki shiga wani abin da wani babban mutum ya buga mutum wani ai irin ku ya kamata ku fito na ce kai yanzu dan an ce mutanen kirki su fito sai ka ce malami ya fito ni ma na bada goyon baya malami ya fito siyasa in yi malami ya fito siyasa wa zai aikin karantarwa malami ya zaburar da mutane ya duba cikin mutanensa a samu mutane ai mutumin kirki malami ne kaɗai mutumin kirki ai wulakanci ne ma wannan a ce wai malami ya bar ya bar mambarin sai bar aikin sai zo ya wannan to ya zan yi in je in shiga aikin da in na tafi na bari na bar kujera ta kai kuma ba za ka iya zuwa ka zo ka yi ba in je na shiga wannan abin ai bai zai yi ba kuma malami idan ya fito da sunan malinta to miyagu matsiyata za su yi masa ganin wannan malintan ne sai sun san yadda za su don shi amma wanda ba a san shi ba mutumin kirki ne amma bai shahara shi malami ba ne to in ya fito kaga yana da dama in wani abin za a yi ma ya furtike ya shiga ya harkarsa ba za a soki addini ba to wannan tunani shi ma dole sai mun gyara shi ni ban ce haramun ne wani ya fito wani da sunan malami ba amma ni ina ganin rashin tunani ne ka ce wai malamin da yake jagoran al'umma yana karantar da mutane ya daina aikin da yake zo ya shiga wannan hayaniyar siyasa a'a ya tura wasu mutanen kirki da za su iya jurewa su ma abin da suka kware kenan yanzu kamar in ce na daina wannan karanta da nake na koma gareji ina gyaran mota an neme ni a rasa kaga ai zai ba an yi asara amma an tura wani cikin almajirai na wanda ya iya yi yi to wannan shine don Allah a samar da gyara wannan matsalolin da muke ta fama da su da waya duk rashin shugabanci ne mai kyau lalacewa ce ana bi yanzu ana ta mana dauki daidai ana sace mu karewar wulakanci kenan a ɗauke ka a sace ka a yi garkuwa da kai ko ka ba da kuɗi ko ka sa a ba da kuɗi ko a rataye ka ko a kashe ka ko a harbe ka lalacewa ta ƙare a saci ɗan adam a saci yaro ɗan firamare a saci almajiri a saci matar aure a je a yi tsafi da ita lalacewa ta ƙare a je a buɗe makabartu ana sace mutane ana yin tsafi don wata ƙungiyar bukata wani lalacewa ne sauran kana zaune mutum zai zo da da mashin a adidai sahu kudu su kai kai kai ta kaza ko a nan a nan cikin masallacin akwai yaron da wallahi a cikin satin nan a nan cikin unguwan nan gadon kaya ya yi hira karfe goma sha biyu nan cikin unguwan nan fa kar ɗauka wani guri satin nan da ya wuce billahi azim wasu ka shi da gudu za su kame shi da makamai kai zonan ina za ka ci zonan a cikin unguwan nan gadon kaya ana ta wannan bayanin kuna ɗauka wani nesa ne ko ina suna nan da gudu yaron nan ya zubar da abin da yake hannunsa da numfashi Allah ya taimake shi da adduna da makamai duka duba karfe 12 nawa ne karfe 12 akwai wasu shagunan da ba su rufe ba a cikin lungunan cikin unguwan nan garin bai tsallaka ba badala ba bai je legal ba kurum an bar yan iska suna ta iskanci su yi ta ta'addanci saboda me abubuwa sun lalace kawai abin da yake gaban su jam'iyyar su ne kawai me za mu samu me za mu ci kenan tunda ba dan gwamna aka kama ba kuma gwamna aka kame da sauransu dama zuwa suke suke kame manya-manyan ma da an dan samu gyara watakila Allah gyara halin mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gamu da wannan wulakanci daga gurin kafirai amma ya yi ƙoƙarin ya nuna sa cikin abin da Allah ya bashi ya ce su yi ramalun nan su yi sassarfa bainar safa wal shine kuma ya ce a je a yi masa ayi ai kaga duk wahala ne bayan ɗawafi kuma ga sa'ayi tsakanin ba da marwa malam sa'ayin nan fa sai ka shirya duk wanda baya training baya motsa jikin ya je aikin umara ko aikin hajji wallahi da kire ke karisawa tafiya ce mai tsawo malam ina jin sa'ayin nan zai kai daga nan zuwa taludu ko tsawon sa'ayi daga nan gidan kaya ka je taludu ka dawo sau bakwai ka je kuma in ka je nan daidai yan dabino sai ka yi gudu ka yi gudu kai gudu zuwa kamar gina alimai tangaran ka je ka dawo ka je ka dawo ka me yasa annabi ya ce ai wannan dan ya nuna wa waɗannan mutane cewa mai akwai sauran ƙarfin kuma in an zo tsakiya ai gudu a je a dawo haka akai a je a dawo a je a dawo saboda musulunci baya son kima zaune dole mu samu fawa dan da fawa ne mutum shine yace قال إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته yayi sa'ayi tsakanin safa bada marwa don ya nuna wa mushrikai karfinsa mu zama masu karfi a wannan riwayar ibn abbas ke gaya mana cikin abin da ya faru a wannan lokaci annabi ya yi aure ya aure maimuna shine ce tazawwaja annabi Nabi alaihi wasallam maimuna wa huwa muhrim annabi ya aure maimuna maimuna bint al-harith al-hilaliyya kenan yana cikin ihrami bi umratil qadiyya yana cikin ihramin umran nan ta umratul qada wa bana biha wa huwa halalun ya tare da ita shine bana biha ya tare da ita wa huwa halalun alhalin lokacin ba ni sunan shi yana yana yana babu ihrami a tattare da shi wa matat maimunar daga baya Allah ya mata rasuwa bi sarif a wani wurin da ake ce da shi wato sarif sarif din nan mil goma ne tsakaninsa da makka a shekara ta hamsin da ɗaya Allah ya ɗauki ranta a shekara ta hamsin da ɗaya Allah ya ɗauki ranta ta rasu a wannan wuri abu abdullahi imam bukari shi ya faɗi wannan magana wa da ibnu ishaq ibnu ishaq ya ƙara a riwayarsa daga Ibnu abi najih da aban Ibnu salih daga ata da mujahid da ata da mujahid suka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas cewa tazawwaja Annabi sallallahu alaihi wasallam Maimuna fi umratil qada aka da kalfawa cewa a wannan dai umra da ake ta fama da mushrikai a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri wannan mata Maimuna bintul Harith shine muka faɗa cewa har ma yake jira kafiran lokacin da suka ce sai ya fita yace yanzu ku mutanen nan ba ku da kawaici ba ku da kara ana cikin wannan yanayi na auri yar garin ku nayi aure ba za ma ku bani dama ko walima ma na yi na tari ba a maka garinmu ne suka ce ba ruwanmu ka fita kwana ukun nan kawai ka fita ya ce a ba shi dama ya ɗanyi walima da sahabbai wallahi walima ba ta yi ba dole a hanya bayan an fita a maka aka yi walima suka hana shi amma yanzu alhamdulillah ga addinin Allah ya yaɗi ko ina za ka ji ɗuriyar musulunci sai dai a ce bai da yawa amma ba inda ba a san annan muhammadu ba ba da waya ya ta kira ba ba intanet ya yada ba yana zaune a nan makka da madina ba mota ba keke ba babur ba jirgin sama akan dawaki da dawaki da jakuna da raƙuma suka yada kalmar la ilaha illallah muku yanzu nan mutum zai yi wa'azi ya karatu yanzu yanzu nan sai Amerika ta ji yanzu yanzu nan ka duba taimakon da Allah ya musulunci so Allah ya alƙawari zai taimaki addini ko yaya ne ne abinda ake da bukata su din musulmin su tsaya tsayin daka akan addinin su babu gudu babu ja da baya kuma duk abin da mutum musulmi yake kare manta da sa ko ina ne a kasuwa ne kana da addini a ofis ne akwai ka a makaranta ne akwai addininka a ina ne lalle akwai addinin kar yi duka rayu babu addini a sa ka addinin addininka a'a lalle ka yana tare da kai ko ina za ka shiga ka fita har kabari za ku tafi da addininka Allah ka yafe mana Allah ka samu cika da imani gobe insha Allah sai mu tafi babu gadwaci mu'ta min ardi sham wa bi hadha al-qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh